tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa shi tela ne sai wani mutum ya kawo masa ɗinki na kaya to daga baya shiru ya neme shi ya rasa da ya bincika sai aka ce Allah ya yi masa rasuwa kuma bai san danginsa ba bai san garinsu ba bai san wani nashi ba da zai mika wannan kaya nashi da haka yaya zai yi da su amsa za ka yi sadaka da su da nufin ubangiji ta'ala ya kai masa lada za ka yi sadaka da su ga wanda ya cancanta idan ka ga mabukaci da ya cancanta yake bukatan tufafi makamanta waɗannan kuma za su yi masa daidai sai ka bashi da izinin ubangiji lada zai kai gare shi wannan shine ko ita ce hanyar da mutum zai bi domin ya barrantar da kansa daga dukkan wani haƙƙi da ya rataya a kansa wanda bai san mai shi ba wato sai ya sadaka da shi bai san mai shi ba bai kuma san danginsa ba da zai kai gare su ballantana a basu a matsayin gado mace sai mijinta ya sake ta sannan ba ta riga ta kammala idda ba sai kuma mijin ya rasu za ta ci gadonsa ko ba za ta ci gadonsa ba idan mace miji ya sake ta sakin da a iya yin kome ya kamata a ja hankalin gwamnatin tarayya da hukumar 'yan sanda saboda gaskiya duk wanda Allah ya jarrabe shi aka kai shi za a tsare shi a sel na 'yan sanda to yana ganin takaici domin wani lokaci akan cakuɗa maza da mata sannan a gaban dan uwanka ko bawali ya kama ka ko bayan gida haka zaka yi a gaban dan uwanka babu wani tsiraici babu komai da haka ya kamata a ja hankalin waɗanda suke da yawan abun su kawo wani gyara to alal hakika kaga wannan kai ma ka ce gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya muna daga Maiduguri tana da Abu tana daga Abuja mai yawa ba za ta ji ba amma tunda akwai wakilin ta Maiduguri dole a faɗa kuma a nan gurin wato wani abu wanda yake mai mahimmanci da mutane suke sakaci da shi ko da mutum bai fito da sunan addini ba da sunan yancin dan adam ina kungiyoyin kare yancin dan adam akwai keta alfalmar dan adam irin a tsare mace da namiji a wuri guda a inda ba sa iya numfashi ko maza zalla a gaban dan uwanka in bawli ya kama ka haka zaka ya tsaye a gaban dan uwanka zaka yi bayan gida kowa na jin zarnin fitsarin dan uwansa yana jin wari yana jin menene da dattin dan uwansa akwai cin mutuncin dan adam da ya wuce wannan duk ina kungiyoyin kare ba hakkin biladama a Najeriya kaga alal hakika wato waɗannan su ne waɗanda alamar tambaya ta farko za ta hau kansu mu idan mun faɗa abin a mahanga ta addini za a ce ai Najeriya ba ƙasa ce da ta ɗauki wani addini guda ɗaya ba ta ce shine addinin ta da haka ba dole bane ba dan ka jawo musu aya su ji ko dan ka jawo musu hadisi su ji to yi musu magana da abin da za su fahimta yaran da shi suka mayar abin da suke bauta da shi yancin dan adam ina yancin dan adam guna ai cin mutuncin dan adam ne wannan cin mutuncin dan adam ne wannan kuma ya kamata irin wannan kungiyoyi su fito fili su yi maganganu a jaridu su je su kai ziyara gidajen kurkuku irin yadda muke kaiwa su kai ziyara wuraren yan sanda su kai ziyara wuraren tsare jama'a su kai ziyara asibitoci su ga mutane suke galabaita su wahala ina kururuwar yancin dan adam ya zama zane akan ruwa bai da wani tasiri duk kungiyoyin ba su da wani amfani kenan idan yin san dan adam din da za su bayo kariya shine fitsararren dan adam duk dan adam din da ya keta dokar ubangiji ya faɗi bagar magana ga manzon Allah a cikin jarida ko wani abu aka ce ba haka ba sai kungiyoyin yancin adam su zo su kare shi cewa ai yana da yancin faɗin albarkacin bakinsa ga wani can baya da yancin yayi fitsari kun sai kuna kare wani waya a bashi yancin albarkacin bakinsa ba yana da bakin ba yana yawo yana ce yana sha ga wani can da bakin ba abin da zai ci ba da yancin yayi bole ba ya da yancin yayi hamma ba da yancin ya shaki numfashi dan su maganganu na shirme na rashin hankali waɗanda ke nuna mutum ba ya da ittizami Allah ya tsare mu amma hakikanin gaskiya wannan kan keta alfarmar bil adama ce irin yadda ake tsare mutane a sal a wulakance muna fatan duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen ya ga ya gyara abun to yayi wanda kuma duk bai yi ba alhalin yana da ikon yi to zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama duniya takaitaccen wuri ne ba wani wuri ne na dawwama ba lahira ita ce dawwamamman waje wannan yana cewa mutum ne ya saki mace saki uku sai bayan ya sake ta sai je ya haɗa baki da wani akan ya aure ta in an sake ta kuma ta dawo wajensa wannan bai halarta ba kuma idan mutum ya saki mace saki uku a lokuta daban-daban kuma ya ya haɗa baki da wani da aure ta kuma idan ya aure ta ya sako ta dan ta koma wajen na farko din to shi wannan wanda ya aure ta na biyun ya zama almuhallil shi kuma mijin farko din wanda za a halatta masa ita da dawo wajensa ya zama almuhallalu lahu manzo Allah kuma yace la'anallahu Allahu almuhallila wal muhallala lahu Allah ya tsinewa mai kokarin halatta wa wani matarsa Allah ya tsinewa wanda ya hada baki da wani dan ya halatta masa matarsa duka su biyun sun zama tsinannu a wajen Allah wannan bai halatta ba amma idan ita matar ce miji ya sake ta saki uku a lokuta daban-daban sai ta je ta yi aure da nufin idan mijin wancan ya sake ta za ta dawo wajen wannan na farko auren kashe wuta kenan ta je ta yi auren kashe wuta kila ta haɗa baki da shi ta ce da Allah ka aure ni mana idan muka yi amarcin dare ɗaya washe gari ka bada takarda ta ina fata kuna fahimta yi je ya aure ta aka bi ka'idojin aure da shaidu da sadaki da siga da komai ya bayar ya aure ta aka yi amarcin dare ɗaya ya sake ta ya halatta ta koma wajen na farkon dan abin da shari'a ta haramta shine haɗin bakin mijin farko da miji na biyu amma haɗin bakin matar da ita da mijin da zai aure ta na wannan na biyu shari'a ba ta yi magana a kai ba ta yi shiru ne a kai to kuma akwai bambanci tsakanin guda biyun dan yanzu shi wannan wanda ya aure ta ai sai ya ga dama zai saki ba ita ce ba ta ce aure ni washe gari kuma ka sake ni in washe gari ya ce ta ce ba an takarda ta ce ba zan bayar ba auren ya mutu ko yana nan ba ta saku ba kenan har sai lokacin da ya saki saboda haka shari'a ta yi magana akan haɗin bakin mijin farko da na biyu amma ba ta yi magana akan haɗin bakin matar ba ko matar ba tare ta haɗa baki da mijin ba ta je ta auri wani bayan an kwana ɗaya biyu kawai sai ta yi ta tayar da fitina ta yi ta yi masa abubuwa na ban haushi da takaici har da yadda zai ce ki ga takaddaki kaga a nan gurin ma dai duk bai shafi almuhallil wal lahu ba amma lalle wanda haɗin baki aka yi tsakanin mijin farko da na biyu wannan shine wanda kai tsaye hadisi zai kai gare shi amma wannan na biyu hadisin baya magana a kansa yayi shiru a kansa dan haka in akwai wani abu sai dai a ce ita matar ta cutar da mijin dan ta yaudare shi da nufin za ta zauna ashe ba zama za ta yi ba bayan kwana biyu ta tare da hankalinsa ina fata an fahimta sai dai kuma shi wancan ya shiga wani babi na daban misali idan hada baki suka yi cewa ka aure ni amma bayan kwana ɗaya ko biyu ka sake ni don in koma wajina na farko yace ya yadda to kaga idan an faɗi wannan a wajen ɗaurin auren to kuma ya zama nikahul mutu'a kenan sai dai mu sashi a wannan layi shi kuma nikahul mutu'a dama a lokacin ɗaurin auren ake yin wa'adi cewa an ɗaura wannan aure ne amma nan da sati ɗaya shikenan ya ƙare an yi masa iyaka temporary marriage ne wannan haramun ne haramun ne manzo Allah ya haramta shi a shekarar bude makka yace huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamati ina fatan mun fahimta yace lokacin fitar da zakata yayi ina shirin cire zakka kuma sai gashi saura wata ɗaya ramadan ya zo to ya halatta in dan jinkirta in bari a je cikin ramadan sai in taimakawa masu karamin kurfi da wannan zakar shi mai karamin karfi idan ka ce za ka yi masa jinkiri zai yadda haƙƙinsa ne ka ba shi kayan sama yaya ga haƙƙi na ya waje mutum lokacin rajab ko sha'ban ka ce wai in bari sai ramadan ka da wata hujja wajen yin haka ka ba shi kayansa wannan idan kana son ka taimakawa bayan Allah da ramadan to sai ka yi sadaka ta yau da gobe ta nafila ba ta zakka ba amma kuskure ne abinda waɗansu masu hali ko masu dukiya suke yi na gashi lokacin zakka yayi cikin rajab ko cikin da tsani amma a madadin ya fitar da zakatun lokacin sai ya bari sai ramadana ya zo ko zakka ta yi tun sha'ban sai ya bari sai ramadana ya zo wannan kuskure ne ba daidai bane ba ubangiji ce fastabiqul khairat ku yi rigingeniya wajen aikin alkhairi kuma yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi hanzari da gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku neman gafara ko ana yin shi ne ta hanyar sauke wajibi da nisantar kaba'ir dhunub wannan da ta hanyar haka ake neman gafara to abu ya zama wajibi akan ka dan me zaka yi jinkirin sa bai halatta kai jinkirin sa ba akwai kuma waɗansu mawadatan da suke ware kuɗin zakka sai su yi kashin su bayar ga talaka to idan azumi ya zo sai su ɗauki mai kosai da mai koko su sai buhunan gero da kuɗin talakawa na zakka sai a rinka yin kunu da kosai ana kaiwa masallatai da bakin tituna shi ma wannan zakkar ka ba ta yi ba dan su talakawa ba wannan suka ce ka ba su ba ba su kudin su a hannu ganin damar su ne su ci kosai ganin damar su ne su ci tsire ganin damar su ne su ci kilishi in sun ga dama su ci su ci su ci balangu amma me yake kawai sai ka zo ba su gogo da kosai kullum ba canji duk wanda yayi zakka a haka shi ma zakkarsa ba ta yi ba wannan sadakar yau da gobe ita ce zaka ware tunda manzo Allah ce dukkan wanda ya tanadi abincin bude baki ga mai azumi komin yawan mutanen yana da adadin Ladansu lada yawan adadin mutanen da ya baiwa abincin bude baki ba tare da an tauye ladan azumin su ba in ka tanada abincin bude baki ga mutum goma kana da ladan azumi na mutum goma ba wai nasu za a dauka a baka ba a kidayar za a yi kai ma a baka naka su kuma nasu daban in ka ce da mutum ashirin haka in ka ce kaga wannan daban yake ba da kudin zakka ake yin wannan ba ba a yin wannan da kudin zakka kudin zakka idan kudi ne zaka baiwa wanda ya cancanta kudin shi ya je abin da ya ga dama da kudin sa idan kayan noma ne sai ka bashi kayan noma shi ya je abin da ya ga dama da kudinsa in ka bashi kayan noma ganin damansa ne ya dafa abincin gidansa ganin damansa ne ya sayar ganin damansa ne ya kyauta ganin damansa ne ya duk abin da zai yi amma kai dai wannan abin shi aka wajabta maka kuma shi zaka bayar dan haka ba daidai bane ba abinda attajirai suke yi su ware kudin zakka suna yi wa mutane koko da kosai da shi duk wanda ya haka zakkarsa ba ta yi ba sannan ba daidai bane da waɗansu kuma suke ware kudin zakka su kuma sai su biya wa yaran gidansu kudin umara je kai umara kana ganin alajiya maka gata kuma kudin zakka ne ina fata an fahimta ka bashi shi ka ce ga zakkarka amma ya isa ka je umara in zaka je ka je ga zakkarka amma ya isa ka je aikin haji in zaka je to shi ka bashi shi kuma ya duba ya gani Don da dai aikin hajjin nan ayyuka ne fa'a ne shi kuma ka bashi lokacin da ka bashi kudin kujerar maka a lokacin katangar gidansa tana kwance iska ya yace rufin gidansa ina maganin safa da marwa ai wannan shine zai zo ya tayar da katangar gidansa ya zo ya <laughs> mai da rufin kwanan gidansa to amma ka ware kudin zakka sai ka zo ka biya wa mutum kujerar aikin hajji ka biya masa umara ka tabbatar zakkar ka bata yi ba kudin zaka bashi dan me kake gashin ka bayar da kudin ne me yasa mutum ne je aikin haji ko umara da kuɗi waɗanda suke ba na halal ba ta hanyar haramun ya same su ya aikin hajjinsa ko umarsa a ko malaman da suke ganin za a ba shi ladan aikin hajjinsa da umararsa daban kuma za a kama shi da zunubin kuɗi na haram kuma daban amma akwai malaman da suke ganin cewa a'a matukar ibada maliya ce ba ibada badaniya ba sai kai ta da dukiya wadda take ta haramun to wannan ibadar ba ta zama karbabbiya ba tunda manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban umumin wannan hadisin wadansu malamai na kafa hujja da shi sannan kuma akwai wani hadisin daban ba zan iya tuno shi ba amma yana ma'anarsa shine wanda duk yaje aikin haji da dukiya wadda take ta haramun ubangiji ta'ala ba zai ansa masa ko ya ce labbaik allahumma labbaik ba za a ansa masa ubangiji ba zai ansa masa ba da haka kaga kenan sai mutum ya hatara lokacin da zai je ya nemi dukiya wadda take ta halal kare je da dukiya ta haramu wannan kuma ce shi ne yake tafiya akan mashin ɗinsa don a caɓa ne shi sai suka yi karo da wani soja shi ma akan mashin sai sojan ya mutu to ƙarshe sai aka kai shi kotu sai alkali ya ce ya biya tara ta naira dubu shida ko kuma ya je shekara uku to shi ko baya da kuɗi da haka yanzu dai sai aka kai shi prison a nan mai duburi zai yi tsawon shekara uku kowace shekara ɗaya dubu biyu kenan ka ji Allah wani irin hukunci wai yace saboda haka yanzu na rubuto wannan takarda zuwa ga wannan masallaci mai albarka kun saba da shekara kuka kai ziyara kuma ku yanto waɗanda suke tara ce a kansu da Allah ku zo ku yance ni bai sa sunansa ba amma dai ya rubuta cewa yana neo prison ne a nan cikin Maiduguri shi yanzu ni da ya kamata ka yi tambayar matsalar ka na kayan kesan kai eh to shi kenan tunda ka san shi malam ni daga baya a tattauna amma dai da ya kamata ya tattauna yanzu ba za mu iya sanin a karan da suka yi waye baya da gaskiya ba sojan ne baya da gaskiya ko a ataba ne baya da gaskiya wa aka fi tsammanin gaskiya da kiyaye doka a wajensa soja ko dan ataba wallahu alam to kaga anan gurin yan sanda ne za su yi aikin su tunda ya kamata su auna wajen su kalla su bayar da rahoto wanda a kansa za a gina hukunci a kai ala kulli hadin dai na tabbatar kwamitin masallaci sun ji matsalar kuma za su duba a kai su ga menene abin da za su iya wanda shine daidai wanda ya ce a tafsirin da ya wuce kayi maganar cewa idan mutum ya rubuto cikin harshen larabci um, kayi ta rubuta waɗansu kalmomin da da mun haɗu da kai da na gyara maka su amma dai mun haɗu da tuna maka um, menene kai bayani akan cewa mutumin da da ya tafi ba a san inda yake ba an ce matarsa za ta jira tsawon shekara hudu daga baya kuma sannan sai ta yi ta sai ta yi ta kaba idan ta yi ta kaba sannan kuma sai a daura mata aure to an ce idan mijinta na farko ya dawo za ta koma wajensa to shi miji na biyu sadakin sa fa a sadakin sa ba ya sadar da ita kuncin aure ba shi kenan ta ci sadakin ta idan aka shafa fatiha ma'ana aka yi siga siga na tabbatarwa da mace rabin sadaki da zaran an samu saduwar aure fa sadaki ya tafi gaba daya famastamta'atun bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna fariida sadar aure ta riga ta farko kuma sai ce kuma a dawo masa da sarakin ta kenan aka yi kenan kuma eh ban ji ba eh ƴaƴansu sunan su na halal ƴaƴan halal ne a'a a'a wannan nabiyin su ne ƴaƴansa ne tunda a gidansa ta haihu manzo Allah ce ayace alwaladu lil firash walil ahir al hajar ma'ana mijinta na farko ya tafi shekara hudu ta jira shi bai zo ba ta yi masa idda ta ta kaba wato wata hudu da kwana goma daga baya ta daura aure da wani sai ta haihu wannan ƴaƴan ƴaƴan mijin na biyu ne ina fata an fahimta saboda haka ƴaƴan kuma ƴaƴa ne na halal tunda ta hanyar aure aka haife su to waɗannan su ne abin da za mu iya ansawa cikin tambayoyi